Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau talata goma sha hudu ga watan Maris na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. A yau talata adadin mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar yau wata dalar bola a babban birnin Habasha ya haura sama da sittin. ma'aikatar shari'ar amurka ta nemi ƙarin lokaci domin ta amsa buƙatar da majalisar dokokin ƙasar ta miƙa mata na ta gabatar da hujja kan zargin da shugaba donald trump ya na cewa an tatsi bayanan wayoyin salularsa wato a birnin new york har yanzu ana ci gaba da neman wasu ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya su biyu waɗanda aka garkuwa da su a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gobe laraba ne 'yan majalisar dokokin Najeriya suka bukaci shugaban hukumar kwastam Hamid Ali ya bayyana gabansu ko da yake shugaban ya nemi a ɗage wannan zaman saboda wasu dalilai. Bayan haka za ku ji cewa wata babbar kotun jihar Legas ta umarci hukumar NAFDAC tilastawa kamfanin da ke haɗa lemon kwalba sanya alamun gargaɗi. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan batun yajin aikin malaman makarantar boko a Nijar, batun da gwamnatin ƙasar ke neman warwarewa. Muna kuma ɗauke da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a Assalamu alaikum. A yau talata adadin mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar zabtarewar wata dalar bola a babban birnin Habashi ya haura sama da mutum sittin. kafa yada labaran gwamnatin kasar a jiya litinin ta ce akalla mutane 62 ne aka tabbatar da mutuwarsu a wannan bala'in yawar da sharar ta yi a ƙarshen makon da ya gabata ko da ke magajin garin addis ababa da riba kuma ya ce adadin ya kai har 65 waɗanda suka hada da maza 20 da kuma mata, mata 45 ɗaruruwan mutane ne dai ke zaune a wannan yanki da ake zubar da shara da ake kira koshe wanda kuma ya kai shekaru hamsin a wani makekin waje da mutane ke zaune a gidaje na wucin gadi da aka gina da laka da kirare kuma da yawa daga cikin mutanen yankin kan je wajen sharar domin neman wani abu da za su iya tsinta su sayar kamar karafuna mazauna yankin sun ce har yanzu akwai mutane da dama da ba a gansu ba bayan da wani makekin bangaren sharar ya zaftare ya rikito akan mutane ba tare da nuna wasu alamu na gargadi ba Ma'aikatar Shari'a Amurka ta nemi ƙarin lokaci domin ta amsa buƙatar da Majalisar Dokokin ƙasar ta miƙa mata na ta gabatar da hujja a kan zargin da shugaba Donald Trump ya yi na cewa tsohon shugaba Barack Obama ya sa an dasa na'urorin tatsar bayanai a wayoyin tarhoɗin ɗin gidansa wanda ke birnin New York a lokacin yaƙin neman zaben da aka yi a shekarar da ta gabata. Shugaba Trump dai bai gabatar da wata hujja ba a lokacin da ya rubuta wannan zargin a shafinsa na Twitter a farkon wannan wata. Sai dai kakakin fadar White House Sean Spicer ya ce shugaban ba yana nufin Obama ya tatsi bayanan wayarsa ba ne. Yayin wani taron manema labarai a fadar White House a jiya Litinin, Spicer ya so ya yi wa kalaman na shugaba Trump kwaskwarima, inda ya bayyana cewa Trump na nufin Obama ya ba da umarni ne a sa ido a hotel ɗinsa da ke New York. Shugaba Trump ya janyo cece ce a farkon watan nan a lokacin da ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa shin ya dace shugaba mai ci ya sa a raka tatsar bayanai a lokacin yakin neman zaben shugaban kasa gab da za a yi zaɓe? Wata kotu a jamhuriyar Nijar ta samu shugaban 'yan adawan kasar da ke gudun hijira da laifin safarar jarirai inda ta yanke mai hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara ɗaya. hama ahmadu wanda shine babban dan takara da ya kalubalanci shugaba muhammadu isufu a zaben shugaban kasar da aka yi a bara ya koma da zama a faransa an kuma yanke hukuncin ne ba tare da ya bayyana a kotun ba a jiya litinin lauyoyin ahmadu sun fice daga kotun kafin a bayyana hukuncin inda suka ce maksudin wannan shari'a na da nasaba da yunkurin hana ahmadu tsayawa takara a shugaban kasa wato a zaben shugaban kasar sun kuma jajirce cewa shari'ar bita da kulli ce shi dai hama amadu ya kasance ɗaya daga cikin wasu mutane ciki har da matarsa da ake zargi da safarar jarirai daga najeriya inda ake shiga da su ta jamhuriyar benin a kaiwa masu hannu da shuni a shekarar 2014 wannan badakala ta kunno kai a lokacin yana rike da mukamin kakakin majalisar dokokin kasar kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumomi a kasar Somalia sun ce masu fashi a kan teku sun karba wani jirgin ruwa dauke da mai a tekun India, inda suka karkata akalarsa zuwa yankin Puntland. Wasu majiyoyi sun faɗawa a sashen Somalia na murya Amurka cewa jirgin na wasu 'yan kasuwa ne da ke dauke da tutar kasar daular Larabawa. Ya zuwa yanzu hukumomin yankin sun ce suna bincike kan satar jirgin. Lamarin dai ya auku ne a jiya Litinin. Majiyoyin sun kara da cewa ana kyautata zaton masu fashin jirgin sun kai su takwas tare da bayyana cewa jirgin ya nufi gabar tekun Somalia da ke can yankin garin Ras Asayar. Matsalar satar jiragen ruwa a gabar tekun Somalia ta ragu matuka cikin shekaru uku da suka gabata, A bara ne wasu da ake zargi masu fashin jirgi ne suka sace wasu kwale-kwale biyu mallaka kasashen Yamal da Iran, waɗanda ake zargin suna kamun kifi ne ba bisa ƙa'ida ba. Amma dai an kwashe shekaru da dama ba a ga 'yan fashi sun saci jirgin ruwa na 'yan kasuwa ba. Har yanzu ana ci gaba da neman wasu ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya su biyu waɗanda aka yi garkuwa da su a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, in ministan yaɗa labaran ƙasar Lambert Mende a wata hira da ya yi da muryar Amurka. wata sanarwa da gwamnatin kasar ta fitar da farko ta bayyana cewa michael sharp wanda ba amurke ne da zahida katalin 'yan kasar sweden da kuma wasu 'yan kasar ta congo su hudu sun fada hannun miyagu a tsakiyar yankin kasai kuma ba a san inda suke ba a jiya litinin mende ya faɗa murya amurka cewa jami'in jami'an tsaron ƙasar ta congo tare da haɗin gwiwar rundunar majalisar ɗinkin duniya ta monusco suna aiki domin ganin an kubutar da waɗannan mutane ya kuma bayyana cewa da safiyar yau ne aka tura wata tawaga da za ta yi shawagi ta jirgin sama yayin kuma da wasu dakarun ƙasa su ma za su bazama domin neman mutane shidan da aka sace a yan watannin da suka gabata rikici tsakanin dakarun ƙasar ta congo da mayakan sa kai ya ta'azzara musamman ma a yankin kasai sama da mutane 400 a kashe a wannan rikici kana wasu 200 sun fice daga muhallansu sanadiyar wannan tarzoma. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dattawan Najeriya ta ce lallai dole ne kwantrola janar ɗin hukumar kwastam Hamed Ali ya zo gaban su gobe Laraba sanya kuma da rigar sarki. Mai magana da yawon majalisar Sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya ba da hujja a wata hira da ya da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. wasiƙan nan an tura masa ran tara ga wata washe gari shi kuma ya sa wani ƙasa da shi saboda shi ne controller general akwai deputy controller general akwai assistant controller general amma sai ya sa assistant controller general ya rubuto ma ita majalisa amsan cewa shi ba zai samu zuwa ba sai da a bashi wata rana watan a sake masa rana daban da zai zo dalilin kuma wai yana da mitin da yake yi da shugabannin custom wanda ake kira management meeting to gaskiya majalisa ta husata akan haka kuma ta ɗauka wannan ƙaskanci ne bai girmama majalisa ba bai ba majalisa haƙƙinta ba majalisa tana da haƙƙin a girmama ta ba don waɗanda ke cikin ita majalisan ba face don majalisan ita ce watan ginshiki na demokradiyya a najeriya kuma ita ce babban zauri. na majalisu a cikin najeriya to saboda haka irin wannan kaskancin shi ke kawo matsala a zamantakewan watan ita majalisa da sauran bangaren gwamnati wanda bai dace ba ba maganan don mu ne kenan ba yau ai wasu ne nan jiya kuma da ba ita majalisan tana aikinta yadda ya kamata ba da kila yanzu ga kasa na an samu matsala yanzu kun matsa dole ya zo gobe laraba kenan matsayin majalisa shine ba mu yadda da wannan bukatan nashi na a bashi wata rana ba don bai ba mu dalili kwakwara wanda ta kai mu ce eh mun amince da haka ba saboda mitin da zai yi da shugabannin customs shi ya sa ai wannan mitin in ya ce a daina a daina in kuma yana son ya yi zai iya zo can da yamma ya mitin shi zai iya mai da mitin wata rana amma ba majalisa ba saboda bisa kan tsarin ƙasa majalisa ba abu ne da za ka yi mata haka ba ko ba haka ba in ma bisa kan protocol ne ai majalisa tana kan gaba dan majalisar dattijai yana gaba da minista ma ballantana wanda ke karkashin minista to me yasa kuka matsa cewa in zai zo gaban ku dole sai ya sa rigan sarki tunda ai sa ta siyasa ce wannan mukami dai an dai bashi ne ana cikin siyasa amma a zahiran yadda maganin take ko da na siyasa ne amma na siyasa ne wanda take bisa kan ka'idan aikinta ka'idan aikinta ko shine suna da rankin ai yanzu ga in ya je yana tsayawa a yi masa salut a yi masa waye a yi meye meye ai shi da tsohon soja ne yaushe aka taba daukan civilian aka zo aka sa cikin aikin soja misali ko kai ka yi tsohon soja in ka san ba za ka sa uniform so biyu ba sai ka ce baka wani aiki mana amma wannan aikin kowa ya sani duk faɗin duniyan nan kowa ya sani custom custom ko ina uniform suke aiki da shi shi yasa aka ce controller general of custom sannan deputy controller general of custom assistant controller general of custom haka nan har kasa har custom officer na kasashen wanda suke fara in suka je suka yi training sun gama training a iyan su wurin iyantawa ma in za a tuna habbuki mutane ke na farin ciki kowa ya sa uniform din nan su sa kaki da menene ko ba ka ba daga nan ne kuma za su ci gaba da har a kai ga controller general of custom saboda haka a namu ganin mun ɗauka in ana son a yi gaskiya a yi gaskiya mana rashin sa uniform din daidai ne wayanda ke kasa din kuma ya suke ji a dai za su iya su faɗa muku jama'a gaskiya ba sa jin daɗin haka don shugabanka kana son ka ga shugaban ka kai ma ya hito ka san ga shugabanka to saboda haka mu ba wai shi bane muna maganan batun ka'ida ne ka'idan shi ne shi controller general ne amma inda an ce munu sole administrator ne to in bai sa uniform ba mun san sole administrator ne amma controller general aka ce munu Madalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma bari mu leƙa jihar Legas inda wata babbar kotun jihar ta yanke hukuncin da ke tilastawa hukumar NAFDAC da kamfanin Coca-Cola biyan tara ta naira miliyan biyu ga wani ɗan kasuwa da ke zargin hukumar da gazawa wajen gudanar da ayyukanta na kiyaye lafiya abinci da kayan sha na kamfanin Coca-Cola a Najeriya. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril daga Legas ya turo mana da ƙarin bayani. alkali adedayo oyebanji ya zartar da wannan hukunci ne bayan da wani dan kasuwa mai suna dr emmanuel fijabi adebo tare da kamfaninsa mai suna fijabi adebo holdings limited suka kai karar kamfanin coca-cola da kuma hukumar ta nafdac kotun da ta yanke hukuncin cewa shan wayannan lemuna ba karamin illa ba ne ga biladama da haka ta buƙaci hukumar nafdac da ta biya naira miliyan biyu ga wanda ya shigar da wannan kara kotun dai ta ce hukumar nafdac ta yi sakaci na kin shaida wa 'yan najeriya cewa akwai lahani tattare da shan wannan lemu na sprite da fanta shi dai lauyan wanda ya shigar da wannan kara mr abiodun oni dari ya ce a watan maris na shekara ta da bakwai kamfanin fijabi adebo ya sayi coca-cola da fanta da sprite da kuma fanta lemon da fanta pineapple da soda water domin kaiwa kasar burtaniya to sai dai kuma bayan da kayayyakin suka isa kasar birtaniya sai hukumomin lafiya na wannan kasa suka ba da umarnin kwace kayayyakin tare da gabatar da shaida da ke nuna cewa lemun da ya kai kasar suna da lahani ga bil'adama to sai dai kuma a kariyar da lauyan kamfanin coca-cola mr t.o busari ya gabatar ya ce lemunan da ake magana a kai an yi su ne domin sha a cikin gida najeriya ba wai kaiwa kasashen waje ta ba don haka dai lemunan ba haramtattu ba ne a cikin gida najeriya abinda kuma ke kara tabbatar da sakaci ta bangaren hukumar nafdac na sa ido akan kayayyakin da 'yan najeriya ke ci ko sha in ji wannan alkali to ko anya masu shan irin waɗannan lemun kwalba na fanta da kuma sprite sun san da nau'in vitamin c mai yawa a cikin lemun nasu ga dai abin da wasu su ke cewa ka san illar da aka ce yana tattare da shi na yawan vitamin c kamar da wannan kotu ta tabbatar a gaskiya ba mu sani ba gaskiya ban sani ba kuma idan aka biya magana ta turawa na ai komai ba abin da a ci nan kasai saboda su yanayin da suke gudanar da rayuwarsu da kuma tamu nan waran gaskiya ba ɗaya bane ba saboda su komai da su suna auna kuma su tantance za ka rage shan wannan lemu ne ko kuwa a sai dai ban samu kuɗi ba nan da zan siya amma maganar rage sha kuma ai in ka ga ba a sai a baka amfani da shi ba sai dai in babu halin yin amfani da shi din amma in dai akwai in ba dai ƙasa ce ka ta yanke hukunci kowa ya daina amfani da abu kaza ba domin yana cutar da yana da illa kaza ga jama'a shine kawai dai samu mutane daina amfani da shi gaskiya ya wajaba ga hukumomi su tashi tsaye wajen kare al'umma su to yanzu zaka rage shan wannan lemun kwalba kenan kuka yo ai ya zama dole mala ai dole mutum ya rage tunda yana son ko ne irin illa wurin wannan nau'in vitamin C ko azobic acid ke da shi a cikin waɗannan lemu malam muhammad sani wani masanin binciken kimiyya ne a najeriya da mai kyau ana sirkawa da mara kyau sai kuma an muka ki ganewa cewa mara kyau ne ka gane wato ke na da laifi din da ba ma na da standard organization ka gane suke da laifi saboda su ne ba sa bin abin yadda ya kamata suna duba babban mu murai amurka daga lagos alkali nuna da duniya alkali nura da duniya shari'a yau tana sarata kowa da ta kare da ta yi aji eh an yi shari'a ma da a gaida baban gidan jibril yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda gwamnoni a jihohin ƙasar suka shiga binciken malaman makarantar da ke zuwa yajin aiki da masu yajin aikin domin karya lagwan kiran da ƙungiyar COS Nijar ta malaman makarantar boko ta yi na shiga yajin aiki mai zafi. Haruna Mamman Bako na da ƙarin bayani. a daidai lokacin da yajin aikin malaman makarantar boko ke ƙara yin kamari a janguriyar nijar gwamnonin jihohin ƙasar ne suka Zakewa wannan lamari ta hanyar gudanar da tarurruka tsakaninsu da sarakunan gargajiya da ƙungiyoyin malaman makarantar boko da na uwayen makaranta da ma sauransu haka ma da yin rangadi a cikin makarantun nan bokon a kowace sahiya domin tabbatar da cewa malaman makarantun nan bokon sun yi watsi da kiran da gamin gamin bizar kungiyar malaman da ake cema cos niger ta yi musu na su shiga yajin aiki to gwamnonin na son tabbatar da cewa sun yi waci da hakan sai dai wannan abin malaman makarantar boko na ɗaukar sa tamkar wata barazana da suka ce gwamnonin na yi musu kamar yan da abdulaziz musa magatakardan sina seb memba a kungiyar kwaz niger ta kira yajin aikin na malaman makarantar boko reshen birnin kwanni ke mini karin bayani a yau da sahe abin dariya ne kwafi sai yau a ce shi gwamnan jiha koko gwamnoni tun lokacin da lokacin ta shiga cikin wani irin hali ba su tashi wani ziyarci-ziyarci ba sai yanzu da kira ga mushani inda ma kira ga mushani na suke nan ga yi zuwa ga a tai aiki wannan duk babu lai amma irin kama mun ga wa'yansu wani cikan gaba ne suke yi eh, kamar a cikin wushi kenan watan barazana ba ta zuwa da mu mun sha gani wannan mun gani abun da ya kare wanga abu guda gwamnoni jiha suke iya yi su kire can sama manyan suke musu dan Allah da annabi alƙawalikan da mun ka yi da mushanninga da Allah mu duba abun za mu yi wa yi musu abun an ke dokar ƙasa ina sai ke a nasa bangaren Alhaji Bello Musa wata kusa a jam'iyyar PNDS tarayya cewa yayi malaman makarantar boko ba su fahimci nauyin da ya rataya akan gwamnonin ba da ba za su ce hakan ba to wannan abin ai tun da dadewa haƙin gwamna na misali in ɗauki irin kamar a ce maka su ko furefe wajibin shi na in ya tashi da saye shi kewaya kowace kalas ko ko shi sa a kewayo mai kowace kalas shi bincika me ke gudanar suwa su waɗannan masu karanta suwa cikin wani hali suke tun da yanzu misali wagga matsalar da ta taru da mushanni tsakanin mushanni da gwamnati makasudinta inda waɗanga wakilan gwamnati suna tashi suna aiki kenan su ne hoke ba da rapor ɗin abin da ke cikin gari da matsalolin nan ba su taruwa su ko uwayen yan boko cewa suke yi ya kamata gwamnonin su ƙara yin bincike kowace safe lafiya a cikin makarantun nan domin karatun ga 'ya'yansu shine mafi muhimmanci a gare su kamar yanda ɗaya daga cikin su ibro radio ya yi mini karin bayani. cibin gaba da bincike tunda abin karatun nan shine kai su nan ko ba gaskiya ba to kenan su rage mana rura yara na ta zame mana yan kwaya su biyo sau da kawa su bar ciya a diba musu to su diba da kanunsu ko ba gaskiya ba tunda karatun nan shi ne an muhimmi gare mu da shi aka likita da shi aka komi ko ba gaskiya ba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Madalla a gaida Haruna Mamman Bako har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu a nan na cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. ganin yadda farashin kayayyaki musamman na abinci suka tashi a Najeriya, inda har gwamnatin tarayya ta kafa wani kwamiti da ake kyautata tsammanin zai kawo maslaha a ƙasar. Sai dai kuma al'umma na ganin wasu mutane ne ke ɓoye kayayyakin abincin da aka noma a ƙasar. Kan wannan batu ne wakilin murya Amurka Zahar din Sani ya tattauna da shugaban ƙungiyar manoma ta gaskiya, Alhaji Ya'u Umar Gwajo-Gwajo, wanda kuma ya ƙarin bayani kan matsalolin da manoma ke fuskanta da kuma hanyoyin da za a bi domin warware su. Na samu labarin cewa gwamnatin tarayya ta kafa kwamiti wanda zai binciko mata me yasa farashin kayan abinci ko kayan masarufi yake tashi a cikin wannan ƙasa ta mu kuma alhamdulillahi na samu na ji labarin a gani sun ba da rahoton wucin gadi. Kusan duka matsalolin nan ita gwamnati ya kamata ta duba domin gwamnati tana cikin ko kuma fadar shugaban kasa za ta zauna ta fuddo da tsare-tsare amma su muna so sani mu a matsayin mu na manoma to muna son san cewa fa tsare-tsaren da suke fitar da su kada su ɗauka cewa tsare-tsaren nan ya diras kamar yadda a kamata mu manoman nan mu muke sanin matsalolin da muke ciki ko mu ne za mu iya ba da bayanin kiyasin abin da damuna ta bayar gwamnati kan fito da tsare ko kuma ana ganin cewa an samu sakamakon abin da ya kamata a samu wanda zai hana farashin abinci ya hau wanda yake kuma a zahirin gaskiya idan muka dubi yanayin da muka shigo to tsakanin da Allah abincin da muke da shi ba zai isa ya wadatar da al'ummar Najeriya ba. Dole ne sai gwamnati ta tsaya ta yi tsari ta kuma fito da matakai na mataki na biyu. Mataki na farko shine ya za a yi su ƙananan manoma a samun musu da kayayyakin aiki wanda kuma kayayyakin aikin na a tabbatar ya shiga hannunsu. Sannan sannan na biyu a ita gwamnati ta yi tagetan wasu muhimman mutane wanda manoman ne a kowace jihohi wanda kuma a basu abubuwan da ya kamata su noma kuma a san cewa za a amsa daga hannunsu misali in aka zo ana son masara misali a sai masara a nan jihar katsina ana son a sai tan misali dubu ashirin na masara to an san wane da wane za su iya noma ta dubu ashirin na masara sannan wata jihar haka wata jihar haka to kaga a nan gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya za su amshi waɗannan kayayyaki kuma wannan zai hana hahowar farashin kayayyaki nan amma idan an ce kawai a je a yi noma ba tare da sanin suwaye manoman ba ba tare da sanin kuma wani irin abu ne ake so a noma da kuma yadda al'amura suke tsawaita noman nan yana da buƙatar kuɗaɗe a hannun mutane yana da buƙatar kayayyakin aiki wanda kuma duka in ka bi kai lissahi za ga cewa abu kayayyakin aikin da suke hannun manoman Najeriya a yanzu to ba su iya noma abincin da mutanen Najeriya zai ishe su har ma makwabtan mu samu. To kamar kana nufin da yi a kafa wani kwamiti wanda zai rinka tantance farashi wato eh, marketing board da yake na a turanci dama ita wannan kwamiti na wannan wannan hukuma ta marketing board tuntuni ya kamata a kamata domin ita ce za ta taimaka ta ƙara ba da haske kuma ta shiga cikin al'umma ta ga yadda suke ta yadda cinikayya su kuma ta gama irin nau'in abubuwan da ya kamata ita gwamnati ko kuma wannan kwamiti ya rika saye daga hannun manoma wanda kuma ita gwamnatin wata ƙasa za ta zo ta saya daga hannun ita Najeriya amma yayin da duk lokacin da aka bar kasuwa a buɗe kai a ce mutumin wata ƙasa zai tsallako ya duro wata kasuwa ya sai gwamnati bata sani ba an saida ba a saida ba to dama dole a rika samun ire-iren waɗannan matsaloli saboda kafa wannan marketing board yana da mahimmanci kwarai da gaske to kamar ya kake ganin cewa ba wata doka da ta haramta a rinka fita da abinci ƙasashen ƙetare kuna ga ya kamata a ce an kafa wata doka da za ta iya ƙayyade wannan al'amari wato bai kamata a ce an samu wata doka ba mu manoma yanzu manoman nan ai kullum abin da ma da ke babban ciwon mu shine kasuwa abin da muke kokari ko da shi mu samu a samu kasuwa saboda ka fita da abinci zuwa kasashen ketaro abu ne mai amfani kuma ci gaban Najeriya ne kullum koke mu manoma ya za mu samu kasuwa har yanzu a gargajiyance muke tafiya wanda kuma shekara da shekaru ya kamata mu yi yadda sauran kasashe suka ci gaba amma har yanzu a gargajiya muke tafiya in ka je kauye eh, ko kuma ka je gonakai za ga har yanzu da hauyaki irin ko ko kayan noma irin na gargajiya da muka gada iyaye da kakanni muke amfani da su to su kuma irin irin waɗannan abubuwan ba su ba da damar a noma abincin da za a ci har wata ƙasa ta yi amfani da shi. To matsayin ku na shugabannin ƙungiyar nan ta noma akwai wasu shawarwari da kake ganin za ku iya ba gwamnati domin watakila ita ba ta san da irin waɗannan shawarwari wakila ta yi amfani da su domin samun ci gaba wannan bangare na noma. To ni shawara a nan ɗaya ce abin da nake kira ga gwamnati shine duk tsarin da za ta yi to ta riƙa tsarawa da masu aiwatar da tsarin a ƙasa. sabon abu to a kira manoman nan na ƙasa a zauna da su ga abin da muke so mu ya kuke ganin yiwuwar shi a ƙasa ku ne masu aiwatar da shi to wannan shine za a fitar da shiri ingantacce wanda ba zai samu matsala ba Alhaji Umar ya uga gwajo-gwajo kenan shugaban kungiyar manoma ta gaskiya a tattaunawarsa da din Sani kan hanyoyin da gwamnatin tarayya za ta bi domin magance matsalolin da ake fuskanta na tsadar rayuwa a Najeriya. Masu mu ƙarshen shirin namu na yau kenan, sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Zaharaddin, wanda ya taimaka wajen haɗa shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham, wadda ta haɗa mana sauti. Nisar Filhashin Gumel ke cewa, a huta lafiya. A gaida Sarfila Hashim Gumel, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Ra'ayin farko ra'ayinka ne sani shaga ƙofar ƙaura katsina. Kace Allah ya sa hukuncin da wata kotu ta yanke wa madugun 'yan adawa jamhuriyar Nijar Hama Ahmadu ya sa ya zama darasi ga sauran 'yan siyasa Afirka baki ɗaya. Sai ra'ayin Ahmadu Aliyu Ungulde. kace ya kamata gwamnatin jihar jigawa ta nuna wa buzaye da tubalawa illa tafiye-tafiye da suke da raƙuma bisa tituna ba bisa ƙa'ida ba idan kuma suka yi kunnen ƙashi sai a amfani da jami'an tsaro a gurfanar da su gaban shari'a domin yanke musu hukuncin da ya dace da wannan laifin nasu salam murya amurka da fatan kuna lafiya allah sarki ƙasa ta najeriya sai zamani kala-kala an yi zamanin ebola gashi ya zo ya wuce haka kuma an yi zamanin bama-baman boko haram shi ma yana wucewa sai gashi yanzu muna zamanin bama-baman yunwa a najeriya shin gwamnati menene kike yi a kai ya kamata a san yunwa fa ita ma tana illa fiye da abubakar shekau sako daga abba sa'ad mahuta sai ra'ayin ƙarshe daga aliyu usman taka lafiya kace to matasan ƙaramar hukumar kacan jihar Niger da ke zanga zanga cire shugaban karamar hukumar da gwamnatin jihar ke zarginsa da awon gaba da naira miliyan 20 na malaman makarantar firamare da suka yi ritaya ya kamata ku yi wa gwamnati adalci sakonnin naku kenan. Madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. a yau talata adadin mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar zaftarewar wata dalar bola a babban birnin habasha ya haura sama da mutum 60 kafa yada labaran gwamnatin kasar a litinin ta ce akalla mutane 62 ne aka tabbatar da mutuwarsu a wannan bala'in zaftarewar da sharar ta yi a ƙarshen makon da ya gabata ko da ke magajin garin addis ababa diriba kuma ya ce adadin ya kai har 65 waɗanda suka hada da maza 20 da kuma mata 45 ma'aikatar shari'a amurka ta nemi ƙarin lokaci domin ta amsa buƙatar da majalisar dokokin ƙasar ta miƙa mata na ta gabatar da hujja kan zargin da shugaba donald trump ya yi na cewa tsohon shugaba barack obama ya sa an dasa na'urorin tatsar bayanai a wayoyin tarhoɗin gidansa da ke birnin new york a lokacin yaƙin neman zaben ƙasar shugaba trump dai bai gabatar da wata hujja ba a lokacin da ya rubuta wannan zargin a shafinsa na twitter a farkon watan nan sai dai kakakin fadar white house sean spicer ya ce shugaban ba yana nufin obama ya tatsi bayanan wayarsa ba ne wata kotu a jamhuriyar nijar ta samu shugaban 'yan adawan kasar da ke gudun hijira da laifin safarar jarirai inda ta yanke mai hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara ɗaya hamamadu wanda shine babban dan takarar da ya kalubalanci shugaba muhammadu isufu a zaben shugaban kasar da aka yi a bara ya koma da zama a faransa Masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Linus Remkos, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma a saurari shiri na gaba.